Ibraniyawa Sura goma sha ɗaya Ban gaskiya ita ce kasancewa da tabbaci a kan abin da muka sa zuciya a kai, zaman tabbaci kuma game da abin da baya iya gani, ta wurin ban gaskiya ne mutanen da suka sami yabo daga wurin Allah. Ta wurin ban gaskiya mun gane cewa bisa ga kalmar Allah ne aka halice dukan duniya, har abin da ake gani ya fito ne daga abin da ba iya gani ta wurin ban gaskiya ne habila ya mika wa allah hadayar da ta fi ta kayinu kyau ta yin haka ya sami yabo daga wurin allah cewa shi mai adalci ne sa'ada allah ya karbi bayarwarsa habila kuwa ya mutu amma saboda ban gaskiyarsa yana magana har yanzu ta wurin ban gaskiya ne aka dauki Enoch. domin kada ya ga mutuwa ba a kuwa same shi ba saboda Allah ya riga ya dauke shi kafin a dauke shi an ba da shaida cewa ya faranta wa Allah rai in ba tare da ban gaskiya ba baya yiwuwa a faranta wa Allah rai gama duk mai matsowa kusa da Allah dole ne ya ba da gaskiya cewa akwai Allah kuma yana ba da lada ga duk waɗanda suke neman sa. Ta wurin ban gaskiya ne Nuhu, bayan da Allah ya masa gargadi akan abubuwan da ba a gani ba tukuna, ya yi biyayya, ya shirya jirgin ruwa domin a ceci iyalinsa, ta haka ya sa an hukunta duniya, shi kuwa ya zama mai gadon adalci wanda ake samuwa ta ban gaskiya. Ta wurin ban gaskiya ne, Ibrahim ya yi biyayya ya kama hanya zuwa wata ƙasa wadda aka yi masa alkawari cewa zai karbi gadonta, shi kuwa ya kama hanya ko da yake bai san inda za shi ba. ta wurin ban gaskiya ya zauna kamar bako a ƙasar nan da Allah ya yi masa alkawari, yana zama a cikin tentuna shi da Ishaku da Yakub, waɗanda suka gaji alkawarin nan tare da shi. Ya yi irin wannan zaman ne domin ya sa zuciya a kan birnin nan wanda yake da tushe, wanda Allah ne mai shirya, shi ne kuma mai gina shi. Ta wurin ban gaskiya ne. Ibrahim ya haifi da, ko da yake ya tsufa sosai a lokacin, Saratu kuwa ba ta haifuwa, ya ba da gaskiya cewa Allah mai aminci ne cikin alkawarinsa. Saboda haka, daga mutum daya wanda ya tsufa har ya kai ga bakin mutuwa, aka haifi zuriya masu yawa, kamar taurarin sama, kamar yashi a bakin teku, waɗanda ba a iya kirgawa. Duk waɗannan sun mutu. a cikin ban gaskiyarsu ba su karbi abubuwa da Allah ya yi alkawari ba, amma suka hangin abubuwa nan daga nesa, suka yi murna da ganinsu, suka kuma ba da shaida a fili cewa su baki ne, ba ‘yan kasa ba a duniya. Waɗanda suke ba da irin wannan shaida suna nuna a fili kenan cewa suna neman kasa ta kansu, da a ce suna ta tunani ne a kan kasar da suka bari a baya. ai, da sun sami zarafin komawa, amma sun sa zuciya a kan ƙasa mafi kyau, wato ta sama, shi ya sa Allah bai ji kunya a ce da shi Allahnsu ba, hakika ya shirya birni saboda su. Ta wurin ban gaskiya ne Ibrahim, a lokacin da aka gwada shi, ya mika Ishaku hadaya, wato, shi da ya karbi alkawarin nan yana a ashirye ya mika makadaicin ɗansa. ko da yake Allah ya fada masa cewa, Ta wurin Ishaku ne za a lissafta sunanka. Ibrahim kuwa ya yi tunani cewa, Lallai ne Allah yana iya ta da matattu, har ma bisa ga misali, ana iya cewa ya karbi Ishaku daga matattu ne, ta wurin ban gaskiya ne Ishaku ya albarkaci Yakub da Isuwa game da abubuwa masu zuwa. Ta wurin ban gaskiya ne Yakub a lokacin da zai mutu. ya sa wa kowane yaron Yusuf albarka, ya kuma yi sujada ga Allah yayin da yake jingine a kan sandansa. Ta wurin ban gaskiya ne Yusuf, a lokacin da ya kusa mutuwa, ya yi magana game da fitowar Isra'ilawa daga ƙasar Masar, ya kuma ba da umarni game da kasusuwansa. Ta wurin ban gaskiya ne, iyayen Musa suka boye shi har wata uku bayan haifuwarsa. Sun yi haka domin sun ga cewa yaron kyakkyawa ne, ba su kuma ji tsoro game da umarnin sarki ba, ta wurin ban gaskiya ne Musa, sa'ada ya yi girma, ya ki a ce da shi ɗan iyar Fir'auna. Ya zabi ya sha wahala tare da mutanen Allah, a maimakon ya ji dadin roman zunubi na ɗan lokaci, saboda ya kafa ido ga ladan da yake a gaba, ya ɗauka cewa wulakancin da aka yi masa saboda almasihu abu mai kyau ne fiye da dukiyar masar ta wurin ban gaskiya ne ya bar kasar masar ba tare da jin tsoron fushin sarki ba ya jimre saboda yana ganin wanda ido baya iya gani ta wurin ban gaskiya ne musa ya kiyaye bikin ketarewa ya kuma ya yafa jini domin kada mai halakar da ya'yan fari nan ya taba ya'yan fari na isra'ila ta wurin ban gaskiya ne Isra'ilawa suka bi ta cikin tekun ciyawar iwa a kan busasshiyar ƙasa, amma da masara suka yi kokari su bi su, sai ruwa ya kwashe su. Ta wurin ban gaskiya ne, katangar birnin Yeriko ta fadi bayan da aka yi ta kewaye ta har kwana bakwai. Ta wurin ban gaskiya ne, Rahab karuwar nan ba ta halaka tare da marasa biyaya ba. domin ta karbi yan leken asiri kasar nan cikin salama. Me kuma zan kara cewa ba ni da zarafi ini zance a kan Gideon da Barak da Samson da Yefta da Dauda da Sama'ila da kuma annabawa. Ta wurin ban gaskiya ne, waɗannan suka ci nasara a kan mulkoki, suka aikata adalci, suka karbi abubuwan da aka yi alkawari, suka rurrufe bakunan zakoki. suka tsaye da ikon wuta suka tsaye da kafin takuba suka mai da rashin ƙarfi ya zama da ƙarfi a gare su suka kori sojojin ƙasashe daban dabam mata suka karbi matattunsu waɗanda aka ta da su da rai aka gwadawa wa waɗansu azaba su kuwa suka ki a sake su domin suna nema su tashi daga matattu cikin rayuwa mafi kyau waɗansu suka sha ba'a da bulala waɗansu kuwa suka sha dauri da sarka waɗansu aka jefa su a kurkuku aka jejefe su da duwatsu aka yanka su kashi biyu da zarto aka kuma kakkashe su da takobi suka yi ta yawo sanye da fatunan raguna da na awaki suka yi zama cikin rashi da tsanani da wulakanci har ma duniya ba ta isa su zauna a cikinta ba sun yi ta yawo a hamada da kuma kan tuddai suna kwana a cikin kogwannin duwatsu da kuma cikin ramukan a ƙasa. Duk waɗannan Allah ya ba da shaidar yabo game da ban gaskiyarsu, amma duk da haka ba su karbi abin da aka yi alkawari ba. Allah dai ya shirya abu mafi kyau domin mu, nufinsa kuwa shine kada a kai su ga zaman cikakke idan ba tare da mu ba.